alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman an bai karatun duka alajayi alala bidiya kan kasar ma ka kontinan na wala o ɗuma ɓe wala da da nan kanan da karotil fulo okos 2022 tenen lum san jaba sule jo gambia ba kaw sula kordal nda wala men ɗo nan kira balande sati bi eti samu e ma sati bi en menke o kadi yamu men no sunno nin bida sunnamo nin bidanmo jumalen sunnamoto jumalen bidanmote monen sunnoto monen bidate min kadi yamoɗo oto mo mbake kamantaɓe majlisoto majisol mo imam bakos ko kono oto ka majisol ɗum kewlo kondo ɗon ka sabara ka konten na walata kala dan fo mi simo karono si karano kilo sa wakkilo soɗo ga hammu soɗo ana fanko na kato ala sababol sonani mi simoɓe momo kala ira kuma koye kasio kasal fa ɓe si karano jannaka fa anan si ala dana amol si wakkila karandirola anen karal lamoyo fo ala si karan kenna ada saboti kon dalda domorol ñaga nimmiŋ aniŋ siinol luŋuluŋ ka do ke jeele be ko tuje be kan ka haajir tuje yo karam fana nkana tuje kan nkana karam tuje misilimo ɓe alama ala ñiŋ duwa yo nka ño nyen nan na nka da ni nyen na nka ala ni nyen na le limamo bi mbe ke la kela kande ka sunnolonte ka diino senandi ala o doolu ye a fo le mantara la ŋa fo ngo na yi wahabiyar men ke fanke sunnan modi e ke fanke bidan kila lalde e ke fanke iturmo sunniyon ko ye wulu bankar no ke di modo sai ata hannun mo fada awla kaldim dala ma hodi aram budu maro fal babula la purum fana abula ba fo sai ban da me da fa hodi ala sa hannun ma ho aliya wulu bado wata alkama fo bayta fa don kira wuro ka yaran tur ka sunnon don dol molon bidan molon be fulola lon dol la ede balan nolaw wala modante ɗum so so nolaw wala mona anna e i e fonan ɓe balone ñoka natan firawna jamanoɗan a to bo balol mool lon firawna ñollottolo ha mana ñon kama ɓa ete ɓe jannen ni ɓe ñokan ne eladindiya ani donni bo ga ɓeelo ni yemne karan ya karan yaadiji maɗe karan dana olon ne oto ni teman karan bowlon na ni karantan bowlon na ngalman karawnon dade lafta le karan non no kira be sunna al fama sa o sa se afan sufi sunna le ngalla mayo nimbe bidan la bunda dodo bidan me ma al bida al idafiya bidan men kenya sa ke bidan de kenya sa ke sunnot abe ayo no marhaba ni de ni butada o ha sa ngalon hadisa ke moro tanko non ndar ta hanade fi anen so da man kila karan nan karan balo man kila karannola nin karannobal ma kilen karandilla nin balo ma kilen kandandila nin mo nenna nan mo filindila ma kilen alman bulala kayra nyama kara kayra ma kono kara kayra ma kara ma kema woro nen tan ko mata qadama annahu kana tahriman mujarradan qabla nuzul kafara mata tan bila kuma tambila an annahu kana gata tahriman mujarradan haram yan de ken kabla nuzulu kafa jannan kafara kana ko ni ko fo nga haram ya ya tawala tawa wanda ya kalle ko ya haram ba wala ne ya fo dara ko nga haram ma nin tawanin kalola na na kin ya yara ni ya nin kalo na kin nyola ite haram o kala ne ko ba haram o kala ite halalo tula ne ko ba halalo tula ya haram yan sai bila kalola kada ya tende haralo kewla anen tende haramo kuwala wa anna da jama minen fasalaro kalu ko fi da taala ko ya yahadna bilma tuharrimu ahallallahu laka kila muna ne fon yake min date ya harame andi fam yoro hmm? tahrim na aya folo inna tahrima harame ando kana bil yamin ala rakarora kam kila ya kale yana tuma min halafan nabi salasan kila ya kale Allah ya sirba Allah ya sirba al-khabra al-asla al-asla ka da liyomin wa sada jike zaka bi haula Allah ya fero na san boka bina fulanya yalon ma fu tafsiro do nyam majil soro e, ni formo do ko eh kila musolo yalon sa san bra musodo ni musodo son ko do fo kanone na isa na zainab jira fo nya yaran bodo da tafsiro yo sa'an tafsiro fo kona aisat na hafsa umar dimma abubakar dimma kirala musu dobe ja a liyo da da kila fenti yaron na dun da kila ka bai kila ka dubai kan ke bai kondo la son be me ya ka te la wada to ba ni mo yara ne be ka o ke ba na dun to ya ka liyo de kila yo ko kila nanata fay fenne ka ke bal kila na han kila bal fenne ka sonkede bal mun fen son kila ɗum danole wol a kon ma man fen ɗo Musa ya nama kelliyoto a oɗonga mira kumolo ye firol men da jawa yero firol lere ka sonkan ɓaye fenne ka sonkan ataɗo ɗo fona ya hafsa ya walla aissato ñum fulo be nafutata men ma kila fenne ka sonkede bal atata tafawolo kila ko da ndeɗa liyo men an liyo haramiya ala ka ko je me ala da kan kande musolu no ka e ko yo haram on mbaɗonna la lasin ala laabu afindira janna kana ma da maɗata kewde kira jo musa na nayi ñooje aissatula bunkon biyana biya warake ane hafsa duguduko je eh, eh, yin feyal na la lason na la bu na la laran a jo muso sambor ayin feyal ita fota kilal duguduko da bilen kila nata ya duku duku tan tan ko si kila yo yola ke nin kila fula kawo kura dunde kila maka bon kon dundam ako yo noda malam yo sai ate muso fon nyen nan jo muso nga harawla nata lara ko yo allah ate ya wulu wala kama. kala beji sosi anda kila nyaanyin wala ala ko kila je ala men da kandi e folli fo jom muso ibola haram muso nyaanyino kan kalola kati fayinkila ni ko haliya kun kawlu radio fo molo ko mosi keɓan nde rasula kilañuma inninte ila asabtullahu nga suboma inta sartu linisa muskola ka duntela yala moy kilañe kawa yala hmm. kon mbi kañum do ngani haram ya ala hala nanne bal keña nanne bal keña fulo haramuda ba basan do kenya do da ta lolan kenya fulan jawde ni a yende ɓe ga cuuroma a kante jisoroma walla ko ja walla me mejon na walla do mu yaga sala to tollel to e ko kon kakala subo kero do wala nan tol baka do walla sukkur wala mo ma mafina kon kan do wala nan baka to e da ma haram haramiyande ka haram mu da e haramuda ita a tuje kan ma ko a ketorare ba mo e kila ñina ka ka ko nente suɓo ɗon muso ne musoraka ɗum oman ko mosuɗuma o haddisa min kabile tahrimi sani sai abe tarra kara fulanjaon to ban karafulan fulanjaon men ko ni ya yimɓe kan fen kara ɗuma kan sasare sai ñin ɗo fona ko ñin kam sukola atala la fo e ba bonde la ñin tola ban ñin dol men yera musol haram yande foɓe ñin kira ñin ɗol men ni halalol haramuyande ñin na subo haramuyanɗo subo ɗoma kam suko ho duŋa sayi ɓa ɗum no bundade fo bundamen e, e, e menni ka fo ñajande ka suboɗa ka yelole sira walla ka ñinaka sata la bunda lamine salisa manke bunda sabañande lanna raja katon mo kadu yahalmo fan fen di li darare man raka al hasil bihi min ba wala min ka na yo nayo do doma o kad taqaddama an fa tambita sa inna ko laysa bi tahrim haqiqiya o manke haramiyan do ni yau tuje kula ka bi bika kele ba wadu malala fa kaza ka tan ha hona ja la yuridu bi tahrim an-nazir amma fa yin kamma ko haram haramiyan din tawtale balu yirdu bi a tawakki ala kan be nte be na tankala toro man kan sodo je ay en ka hon kasira ala nafsi fo ala anata je wala ando su bodo musu dunna nen kira su bodo musu ko ka dunna musu tembala na musu musu akan dan wa kana walla ala huwa as-sahabi anhu a wulu wala kam Mm. oɗon hen sawi ɓe dola ko kira ko duñani ka fawi ko lafutan kana suboɗomo musu kam mala ñe akam sukole duntela kiranara ayo kara ala men da kana kana harama dal fama si keno sai bola nyum maka ba harama ndika sai bola nyum men do do ko men ka tora men ke akan da dum jeno do fal jawabu saatiɓe ko ni o fon ɓe jaabila men ne okumo jaabiran annaman momen lahiqahu darara toroɓe ɗumna kam woktama fen o wato rete nawal saka fenma nañin fenma na hata minda ka torare naate liyomi a ka torare imakkin ha sikkeno da yim sika ananda safan mutanno ala min gayri tahaman ka ya harama ani a hmm, je ma a o tarko tula alle amuren kuye la yalzama min man lajima ma ay yakun aman lajima comme kutuja ma wajibi kan ay yakun muharram lahu ya haram yandi mbe kan do mo sai nde mbe haram la ani ay ni ta da ma kera to wani atuje sa hanni mala na to lan haram fa kamera ju mo siada taraka tama e domoro to alfulani domor kare awne ka holla futo lenno kaɗo fi zakar woto o waro la ha man la fala ɗon mora kare otomaɓe ka ɗon bahe saha ka ɗon wallahi muso fotowotuje otoma mallahi foto bamake ay fotole harama da siyo momoɓe ka famma

ɓay kiraraɗo mo baliya men di ama jusole ɓe wat dalilu dalilu ala ñinna annal mourada ko usulo men de ɓe taharimi zahiri harami an ɗo men lankirmada wa annahu la yassi wata sahay ala par ce que ala min dakkandi mo kana o harami an i famma ɓa nde atu jemma harami ade ɓa kan dorayo mawɗu kadi morfimo ɓeɗo noon sangria alikali fanganyakani atata fongola bila atata eh, senekali atana monyolo sama atuma nondo eh, independent manke kolka kole yalo domoro man dia eh, eh, domoro domoro ni adia tla ka domoro fa kirende eh, eh, jalan ka dina dole na man ga doba ha de ka nyindo sura le nyinde ba ka nyindo ba do ka be do a jaati kay ko nalda fote mune a kay ko kodi a kay ko wodu a kay konto nalɗum tan fote ɗum ka ɓeɗo a kay konto kai. men ma mbe ɓegol ɗum men ma soɗ aha men ma aha wa annahu la yasih وإن كان الناكرة تقدم تنبر أن النبي بافا وإن كان الناكرة تقدم تنبر أن النبي سكو كلا نما رد عليه بلا آية آه كلا آية مرون دين كان نبي الكلام في حرام عليه ما حرام ولو كان وجود مثل تلك الآية nolan juro sifara sodokle mo bi habe dakante kale tana harama do bil mana sasa kodo sabanyola

natan no ko amanna sura kala na ayo da kilada silo men nan ta ka do ba kan ji ma wala nan ta ka ni do fana na su ma kam skolo do na ka da do mala den no wolbe den na sila ikide kilon la bare kilanya ayo la kanaya rosa ni ya ke kila na fonko la kama ni kuro do bale aka wala mu na ya wuli ni dole kan ko haram de fama wala mu wala kana fa haram da alaman da kan da fen bedon alo rahmahullah waradila anhu saɗiri ɓe continuére nde nde subaɓe ɓe jan sae ngallamay tefon haram ñandi famma alay men dakande ala kumo kana ka o fanan ta kero ka ke bidati toro ka ke bidati kadino kafu ka kafu bida ka tala bida do Allah kala nan men ka bida hoto do ka foto nyama hmm ha yalum alga fe na ka kila dino bida ha ha al ta la fen tala je kila dino bida ala kan yin ke bidal ha ko dobe ya ke bala wala bidar dobe ya ke wala bidar dobe be a kenya sa ke bidar a kenya sa ke sunna yin hmm? sai da ni sara fi adala de sara chocho na distropant le aneko musa su fi sunna hadisa kemoro tan nan don nin kile nin kina ka bora ma sembo nin mbarode da ijata sambo tora waydan togon وإن الانتصال للنساء ليس بمذموم kewa ko kira da famma me mo support amana ando na da Eh, ayo kana ala al ala kana fon haram ya yande fendi man ne fembe to na ala da kan da da kana dannata ara rakira ma mu da fe hmm. yo sai bari intan bita ala ko kenya na ne bara kenya do ba je muna ne tan ya haram an de fam ya haram an da haraka da fam ala da kan da haram do man da kenya do ɗo yani a yiyata bika a domo mona mo a comme a ketoral doron nide liyome a ketoral ñin mor ka mota do mor be do non do be ja be juso ma do be ni la kala da be kono de me do be ja be ma wala nan te ko ñin do ma kay yelo la selent wala kan juso la kan sa sa o sable ta de ba man ke ta haram ya de na be ko kire ba do ma la yo sa ñin do ko su bo kam su ko la abo abo abo abo abo abo abo abo abo abo donna kalon na jaɓe karan kolol a ko ko tukun final intisali nisale se mazima a kowante kasire musuko kemre kam mo bambandi a kam mo kam mo wonde fende borol kasoɗo yen ka kew bambandi laranda si sayande walla olu sonde fende fayyana na bisa kada kira kala ko mani su tamin kun ba da fali da zawaji nin men si fudu na si fudu hadisi ne fayyana a habbal insanin mawala fi da kada a su hawa karni diya ke kamusko ke ta zawaja si fudu na fudu da fasala lahoma tun si so da yan fil hadisi min ba hadisi wala wala musko si bara da kira ko fudu wala kamusko ba mawala aljanna mai na diyanɔ bɛ ka muso kubɔ kɛla a bɛ ka kɛ kubɔ muso la furu siri ya muso dun de kan kɛnɛ b'a dɔn hakili tɛ n kɔn kɔrɔntɔ tɛ foto la te foto mun diya boro to de je non te de mo balon te de bulu mun te de mo tabala e fambala wonte ɗe e fan feyande wonte ɗe bulukondon wonte ɗe masin wolonte ɗe min kam musu kobo mo bana e kambana muɗo sunkuru muɗo wonte ɗe musu ñino furusi ɗo ne muso donde kan en eh. ina e fan kede ɓe selle ɓe jeel jannen ɗo kon jannen kala jannen sanji musu ko bola den ko musol ne sonkuɗo no jeegol no fora muso kambanoɓe kam sukke ko mo musoɗa de waade no waade ane dota waaɗo waade kenon kodi junuɓoɓe je koroɓe je gayɓoɓe je taɓa tabolela bolokondon tabolela bo ta tabolela en heɓe men ke ɓe wakkila de ye futo kewoye ina wakalela ne kilimu naljama wa kela lafiyan dila wala ka ba mu wana kira nyin ma ko nin musu ko kamen mu fudu nin ke ko kamen mu fudu dole fudu wal ba ke ko nin musu ko bolela ko muhammad rasulullah ta bulu kulubu jara allah sala buru ba buru ba akwai ma e birin kira ko ya e fudu musu ko men ke mu da ke ko mu afiro bodia anata lafa ga ziyara anata lafa ila nasa den fana sododa almatlubu fi min ladina kamani bayanne mukasirun bi kumul umam bayan da be siya halin wallan kale musulu futu musudin nono isa ga aldon siya da wasula walala hmm? sa fila musko botela den ko fa ka anna muharram amunda men ka do musku haram yandiro kila famma yaran tan ben sifa jamala ben fan senela ndefudula ben fan ben keya kondula jamalo fa male faka annama munda muharrama haramata kama yasul bihi intisaru sa'in fi tashabbuh bi rahbaniya oto mari alam muskuo a da silo na wala harama da fandu muskuo diatar hago sere boy diyara, suto diara suto de diara kadu damara katela jalo na songro ko fonya ne be janja na tuma solo e tombo jalo sere boy ala ma dia de boy de dia la ka don te da mala dia de e lon si obe e e fen dia ma bale haram de de fakanna muharram amon da maya haramede ma ya yasulu bel intisaru par ce naate suɓoɗomo suɓɗomo kam kola ɗum atela ate naata fa bo haramde sa en ka bara wala fi tasabbu wolo baro ni min ɓe mulona be rohubani yaten walan labbeya faɓeya jo kirsianol kamen aha aha o aha nimo da duga furu. o kana dalika o kela man muntafiyan anal islam misimayo bayle la ruhubaniyata fil islam kasari ma zikra fil aya kama nada ayoto ñam ta ni buta da uwa ko to mal min da ayo mulla ayo ko alkana tam hadisa ke kemuro tan konon don nan fula allon do allon na lamu lon ya Thank you. Danke, danke, danke. Nach Akiva. hadisa kuma wata kun salisan yin kafsa banja an yi ayo bi shakilin ala shakilo a makoro mendi a kamen shakila ke kakara menna na kawulhe ta ala kafin ya ala ala kuma ka kullu ta karande feerande domoro dakan domoro bana kannde bane illa ma harama isra'il ala nafi fo annabila yakuba min harama anda famma min qable janne an tunazala talata janne tawrare ka tawrata yatana kelinne sodoma e wanna aya tankon don sawa ako tumoro be dara bani sankole bayla keba annabi yakubu kan e eh, dumor dol haraman da famma boton o kututo o nyama fokara wala le hodol fo bi be ko dumoro don non ko musubo non non ko non hmm ne ko balasan ala ko mo kana fa haraman de famma yakwa yak annabi o mo dum be garasa ronna ɗon naabinawo tojjiyamula ibnu kuteba kaaliyo ko ni naata ayol je ñoo sabayte fee imam ɓe nangaytan dilanga fa sariya alama fan soso ayane ay manta ñoo tampo ko anoɓe seeɗa ñoñan yaran diyamula ba nama hakkilo a fonla kumolla ka sida walla fonla kumolla kañan tombo ba ala ɗum yaromo alimo hakke mulet wala kumol ma ñoo tampo Kila ala hadise o siyata ñawoña ma mayan hawa be aɓe kadi yama niyala ala kuma man kila sida ala kuma man yanto no tambon hadise o siyata ñawoña ne aya man ñaw tambo aya ma hadisa Ni nite fe e fota nyoko nanga boyo ñoto ŋe tembendeɓe tembeɗe nede bare mbar ŋela tembeñayi tan dile man fo ñoko Ah, ni ko jande ala ko qur'ano kono ala kana fon haramen dal famma ala men dakan dal naalo komo danna tambode sa ala ko qur'ano kono yakuba ala koro way fon haramen da famma ala men dakan dal yo yo batullanna ya fasa eh. albala no ko karande mbatunde wota kelal be karambare kal sukul bo nyoto shaɗa biyu ko fayna la kado ala ya akhbar da annabi ala anka ba annabi on ɗole min ambe ala annabi mulku na dosu da alayhim salatu da annahu annabi harama harama da ala nasa fa fonka halala halalo fa fi fihi dalilo oto naal ko dalilo bo da ɓowtole jawasi monsieur ko mo sosi fa ke keno a ɗadale par ce que yakuba yakela oto ga suɓo haramanden famma ga muso haramanden famma feñimmani fen dimalo a annabi par ce que annabila yakuba yakele fana sa ke na da ɓe ko ano na ko anola ala imana sora sura tankonon saba ndu ñanna bara ko anora leneji or jawabu mbe jaabiraɗo sonna kalon na jaabi karankulolla wala jawabu jaabirowo kuma fulo ke boyin noto annahu men mu kumoti la dalil dalil mantara fila ayate ayo bala le annahu kafa ko sai hani bin tulu men diyada me sa fono ko halalo lante ba harami andila ane ko ako ane لأنما تقدم يقرر أن لا تحرم في الإسلام أن تقول لأنما تقدم من تنبلا تنبلا بندا أنكم ورمنا يأكل يقرر كمن سبت أن لا تحرم في الإسلام كنت لا مسيما دينه دي موت في الحرام يندينه موت في الحرام يندينه لجم حلال على ما حلال عند الحلال ما حلله الله والحرام ما حرمه الله ندل يندينه حرام حلال يا أتمو بالعلن كلا دورم رنيا كبار وفو أجمعنا tella en jamano to fulade oto ayo min gidan kan ko mo kana halalo ma ndima haramande famma mbe bara walla dina ayo min foto la ko la ka haramo halala yan anni ay halalo haramu yande فيبقى أثناءته ما كان شرعا لغيرنا سينتنول شريع دون منفيا عن شرعنا نان شرع من بين دون kama ta rafi usul kuma usulun na liyafo ya sabatin da ko shari'atu man qablana shari'atu lana ma lam yarda alaihi nas moolu men musa yakuba isa annabi on tuma alayhim salatu wasalama ela salam e be baara la la la walla na salam ta fota ñoko wallan ta suke barasar Oro, ni an wula ya annabla yakuba la saran son tan yinna ndolla saran man sun ala sai to ndolla saran to ya kaya kuwa ta kai ko yakuba ta do ta yin to tak mana walla saran to nim mo sunya ga ka sun mata ndolla saran to nim mo sunya ka sun mu ro kondo sai be bulu kondo da kan na saran do ba fo be sun ta la ku yakuba saran ka kan kuma an kama annabla yusura ko ta kare jama'a hmm bin ya be do mai to do sunya Ecco, adesso, ecco il poro su. Jambara nyoro ho. Tibana la kulishan jansen adafo. Neman kurano ne me kanda sifili ka kurano kun hanen nyine na kon sifili. kasira به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلى الفاسقين المنسبة alwakila karana hadisa kemoro tan konon ɗon nin saba hanbi seati ɓiɓe dow kuula wonde dow koronde haraja alkadi ismail o gayro an bun abasede lanuhuma An israil annabi yakuba alayhi salam annabila yakuba bun abas ko akada o erkunna sa dimolen sa saya sorode fa kana yabido alayhi zoka na ɓe lara kato eh, eh, fraskuɗo katowara zoka kunkule a kundimo wa jara alaihi a yayin ke in shafa hula kwani ala da zakken dara lanyan irakun nisa sa sa do la yuhri manna alaihi oroko akwai subu mafin wala fasa mafin wala a kabewa haram yanzu lafiyar ma wurin yankun mota a zara kuma jina kabar nuzulu taura wato mu taurara man ji ba taurara gidan musa da kan musa ma manyan annabla ya ko annabla ya ko annabla ya sai haka din ma gaba annabla ya baya ma bala annabla ah, brown don ɗum musa tan sanji wure ah, eh, eh, ya ɗum detem annabla yakuba kun a haramu ya don na da hata ibe ka ɗomo a fofo ala ɗomo sani fo kana na kaɓe ko ka wala sabula <coughs> la yahuɗo alahuɗo dambewo alahuɗo nasilol la yakuluna wal buga ñonkomo sugo ɗumo ɗo e buga kuma na nan ɗe amunda ɓeytol ɓol ko sew subo o firwaya jala ala nafsihi foña do yakuwaya ka fanna a lafanka allah yakulallah allahumul ibra a kada ñonkom subo ɗuma kala ko fo haramtu fo haramatahul yahudu alyahudol fona haramande famma hara kadi eɓe ka ñonkom subo ɗum ɓiɗe kila yaka ñonkom suboɗa ka ko ñonkom nonone e ko ma kilamanke annabi omuɗa e fa kamunako ni mboka fal subo nawlo subo ni sew subo ɗuma ko haramutoɗo ñamdo kala dole ala ni na ko taurari la harangan walla ala la wato wato ala da imam ala afan balala doro ada hadisa doro hadisa keme woro tan kono to nin nani abrahman ani eh, nin do musse en eh, eh, fenkede sati birabe sunno nin biran bokan nyodo nan suna bilanmu wani mu. wani karbi an na yakubu alayhi salam imam karbi daga tafsira ya annabi la yakubu kala ko ina da ala inin inin inin lahu inin lahu nin ala safani nan da kenda nan kuran da ohar man no lan ba harana da at abuta am dumoro di mo sawana min fon dumoro min jabi dara diata nan min mbo haram ya ñande ka aw ka walla ko afe buttaw ɗumor ɓe kana ɗon ga ɗumoro men kan awsa walla min fo leyande ante ɗumoro men kan ɗumoro beeti mbo haram ya fa haram harrama luhumol ibra ñonkomo sobo haram ñande ɓaade ɓaanani ñonkomo noon walla yaako wa ɗum wala tawalam hmm. sa ne ko do ya ɓaya kam fana ɓa ka lo to pakiɗa ka kola paki ɓuɗum hadiso kema wora tan kononton nen lolo satibi ɓe do ko men na eh, londol ka do ko kenal karan o sasi afan sunni sufi qala qadi qala qadi alladhi nahsab sa jeki ñaman ko mo sa konti ñaman wallahu alam lon An ñin ko nin mba na, mba konti bolon mba jekila ñamen yakuba an na israila nabiya ko yina tumala men na harrama haram ala nafsa fon kan من الحلال حلال ما حرم حلال من حرام لا يكون في ذلك وقت ka سكي أما أنت لمن هي أن ذاك وتما ممول فتندور akarajin hassan gondo yanyin magi bai kana maje ko fula ni bai sisi kano da ni bai do faila doya sai a ya furo ya ni bai do dɔ ye. yannin ba mu da labarin kuro eh, ya na so so la ani nga mu da ko ya ko wala yin wa to ya ta ma haramiya walla a ya ta ma mul fatan dar wa anna hudul kanu kira idza haramu ala ansin shi ne fin haramun da fam min al halal fa man dar lam yajiz lahu ta dale ay yaf'aluhu ya wa ko ke ko da ya ta to hatta nazala kafaru fa kal kafaru mu ya jamu tun kun bara hanen dol wuta non a arabo ta do nyama si na folo ta do nyama ni ko fe men nan ta kire ye kale ya ta bra yo la wolo da mu da wono da e ta ko kire de o to lo la nyama ne ko bi na kire lo lo de kala la kata da ne sulo be ja ne wala be da pro ya ke ala ko ala kana kala ta jala ordo ta le e marko ta barru mm, o ta ko to sulo ala kala la ta ali ko nyama bayiriye kala yo yala non dole be kelen to fana la dino folo to qala allah taala ata allah ko qad farada lakum tahillata e man ko allah kala sa al zikra lakat yala non to kala kala to kelen to ren ni sa da kala ayi aya folo kala lakato na ta rasi kenan ya kuma fana bo folo lon men kala kala to kelen walle tolla dina man kala kala sura ni ko to men kebe kana muraka kore kan والحرف كلا إذا حرف النائي كلا على فنو لم يقرأ ما فإن شاء الله كان بالخيار نما فإن شاء الله ثاني أتجابل يكون كون كارت ولا يكالي يكون دون كارت بيو دون بيكار أتجابل نادي أدي أتوانيا bai ma fa insha Allah a to wani mai kana do isi yobe ina kana da mai kana ta wasu uku ba ye kal kalo kanta wa fazo ai mana ku ni la rajje ta la don taaje ye kalola kata kada farda lakum tahillata aymanakum amanna dinayi insha faala naajade ayake o kasora hay kalola kata o insha naade lame fol akanake a fammuta a fadama ade kalo kanta yaroɓe to lajjino fota ɓeten kala ko hajil asayen kolo ma asbahanin min yin sifa mulun da mina sara sara la kolo to ya kono fi hannas kol masgo yo nas kono man ko kana wala to وقال الناس في هذا وأنا ينبقى موت الناس كون من سكوناتا قوله تعالى أيها الذين لا تحرموا الطيبات ما حل الله لكم ألا كاتو المسيم والملات ألا بمسيم وبيجان مو بيج آية ولد آية تنسين ورسول ما إلى أكو ألا كان حلال لولو فندي من فين ما الحرام عند الفم kala ko falamma waqa na bilen fotando kedara lam yaji zaman da al insan mo e korek dolla en seɗa onda a yekkula ko attama alaya haram on addu morokkade ga haram yan o ɗum oɗo alwa ɗo morokkade dakande ña ayon tol fenandaran kana ga jew koto gel wamma aswa daka mi harani min nomoɗo halaluɗo malliyo haram yan gañi haram men ɗon kana o jaɓe nda ɗo wonnoɗo wannaɓe kan jusomi ra ko kirara kuɗoɗomo yo o ke kedilo haram yande fayin kala insanin shiha ne armadon kuma da fiye domin jagora kana kalu ba da kuma kai kuma kun dole da na kuma ba su ba haram ya na ne su ba haram wata ba su ba haram ya da ba a domala da wani harafin na aikar ala za ka rabu da ala kana da ayya ta yi lalle kuma kai a ba a domala da min bidara boka kafin ayyar mai kar ka fara sa na yi kalorin da kan ya ne kuma da hulmanin na kalaka da ba su bekalolla eh, kada da ba su da mo e kala kada liyo do mo e bekalolla kada da liyo do mo sare mi ala da tan no woro la a sai da fara kala interessal de dina ñoo saba kundar anan ñora do kenson anan haw hawan wala wala usaso be alisiya da hake man har mar balwa da kan wala hmm. karandiole important na ñoo saba ni ñoo na wala sofiyo be afan din don le malte wulu kuto dal ne jamane kuto ben dal ne manda don ben dal ala nyaati kan karanga ya faru a aɗum formude ala ño ɗum ɗo jeeñen naasi faalu ala kidawol kalan ala dinnoo kalan da sol ño saba kuntamo tita famma daba ɗo jabu jufa min tita ate fude allah kena fuda jeete jelela ñinen sirode kilala sunnoo fe nen mi lafuda sunnoo lonnaa fe mi lafuda londilaa fe mi lafuda bidaŋo lonnaa fere ni lafita kella fele ni lafita mo jabo no la e lafita mo raddo la e lafita sonko la kela dino do e o jadon belati ya san sonko ya afela ta tibi ta ji jibe ta tibi ta manya jibe Allah baraka wa baraka ala continue ka karan dola aha alhamdulillah <coughs> hani ɓe da iman sha ɓe ba kanna hmm? audio audio audio ako <laughs> na karala karala hmm. mo hmm. na na dan wal masaru rabia naani jam hadisa kemo wala tan konontone wooro woni kulan saafo ko mimma yusal anhu qawluhu taala e ala nabi lima lak ida annabi mo alay e min ya haram

wa misl hadha nyinyon ya jullu ma kamna sa kila pala so warda al muqtada al zahir fihi ka kuma zahiro ji ba bala to wala kida bala wa ayya kuna man hiya anhu anin ka mol farande ala ibtidan summa yatihi atafna nake ma ko mol kana ga tafna yake hata yuqallahu fihi lima tafal fo ya kila gamna na kila yinke anda da fon ko mol kana men ka fulaga ibn qutayba akil ko ayol man yo wale kore hadisol ma ñamala wala ko ani alama fan soso kilama fan soso alaman kila soso kilama ala soso ni da hadisol yo la ayol men kanyo tampu fe ibn ko na ngema ko ngara kilen dia be na dia la sarbi bo do ko fo, bari ala kere anyị ma akọ ekio eko me ya anyị me nka eko ni ndị esugbo ọdụ muskọrọ ka dun nangwara nan kan besugbo haramendra kela ako eko ala e, la to har mutai ba to ahla la ko la ta du kana o ke mu yan dalate ka san haramende ma ala men da kan dema odo kana o taa ta en kela fele leo data en ne walla muso ala jom muso afela haramenda fama odo men fofo wala abuda minan nazar fi hazi masarif saribi ko fala budda ta bara mina nazafin a filaro ke fi hazi masajin si falu to nimma na kan ni murmurun fon a murmurun jan majan gibi lalman karan falasafol fon salladino be falasafol hmm, so sola salladino alta alfon kanan din wala san allah mai iman shati be be jan jabla nyamen londo shati be usul hadisa kemoro tan kono dow kala nar ñannalo no taalbolum ɓe pointi baɗo on jawabu sa mbaɗaga jaabiro kewe lonna ka lonna jaabe lolla walla ne lonna diyamotaɗiɗe anna ayra tahrima harami en ɗo aya soro tahrim en kanade hiya sabaga wala sabanda ala ayatul okkudi soro okkudi la ayola soro tahrim o fulojira suratu maidaño yo yaran sodo ma da mu sura da ba nan kina ban te ma ja fa bai yo do ta hayan dun jira juna oro fa zahiru akwai da anna akwai da muhtas bin nabi sallallahu alaihi wasallam aga kira kiran kira da iz law urida al umma na dan ko da fara kira man to lalla odo nyum mo kira da kira kira ko le ba hmm. hmm. ya da fatan da la juna le sallama ya yi hannu lima tu mu ma a halallahu lak e ko kila kana fiyon haram ya di fon ma alai min da kan diya banyan ayo do ko latu harimu ta yi bar ma halallahu lak nyin do mu man to du bela kumalet oto bine ayol sorol manji wata kina oto a sikkeno wo do ba tele de kan ka ku haramyande alaye men ɗa kan da jira yimmen kila jiroɓe kilamanto be لو أريد به الأمة على قول من قال من الأصول لا قال لما تحرمون ما أحل الله لكم naɗan ko ala fota kilana mantoɗo ɓe allah sotolto to haramide ɓe damiro kammo ɓe damirol ko yake jammo ɓe damiro to ñaame yaara koje laatu harri mu tawi batuma ahlallahu lakum ɗani ba fota lima to harre muna to harre muna to harre mu to harre muna ma eh, ahallallahu lakum ɓay kan lima to mu ma ahallallahu kama kala hon nabi za ta laqutum nisa ema kira kira man na le musulu bula ema ya ma fada man en musulu bula kunin al ilaman bela da boto bar nyen haram ndo ya da malala da mirodi al'aya wa akwai da li'anna surata hanka da surata harbi qabla adala ala annabi sallallahu alaihi wasallam bi ura annabi kila kala kala wa kan min anni salam musurata saharan kala kara ala ayoyi birin kirara nom ñolu ko kiilaye ko ye ñanne bulo kafula tabiri joroŋo lale o dimi a ko tan tan sodo ha yo ko jannin aidan sotare ma fulojire jannoga kede o aidan tem korege fa yahtamilu tahrim a ñin fuɗa koto sike mana ala allah <coughs> wal kalo na fa sahibu ya bayna ala ya kala kada min ka kana ke kada kada wa bayna walla ayake o kafa kafarato ko da yin so kuna kana ta je kalo ya mura ban eh, da nan sokuna ta bata da e kalo la ka ta soko wa qad ja fi ayati tahra na haram da ayatu sura tahra qad qad farada lakum tahilla imanukum ala farda an dal bela kama jan da miro kila man to be ka kalo la ka ti ayati tahra ma ayatu lan فدل أيضا على أنه كان كلا يمينا كالذي هل فصل الله لسان كلا يكال بها لذا كلا يكرر وذلك من جل أن الناس مول اختفوا نوالي في هذا التهر انتهر إم حرام يندر فقال جماع مجمعكم إن كان تحريما لأم ولده ما رد على كبدي دولكو حرام يندر من فرد يولا دولكو أني يعني، ما رد كبدي لن كنا كما فرد لريم بنا قالوا على أن الأرق آيوان نظر آيجر في شانها ما رد كبدي لكو سابلا وممن قال به nin yo kuma kuma ala to bitilam al hasan hasan ya bo mo kono de wa qatada ni imam qatada wa shaba ni shaba tafsir la lam do nafi wa nan nafi mawla ibn umar ibn umar la kana no talbo aw kana tahrim wala haram ya do kel asal zena zena bla liyo akamen de kila wa huwa wa da qawlu ata ata la wa huda abdullah ibn utwan abdullah ibn umar ko liyo la kola wa qala jamaa jam jamaa ko inma kana tahriman bi amin ko kala kala mo do ke man na ayyakalla kama ne kalo la sama n nta kira ya kan ba iya kal e ko ta kira wa na fo kalla ka to ke hadisa kama wuro tan kono don en se kala ismail haka, ishaqa ibn saka ko yum ga si kana aya kono na zakila ni makra harma ya haram ya ni jari ta wala jom muso biya min la ala kalo la la لأن رجل كادو مو إذا قال ناكل أمتي على جم مسيكو والله لا أقربك إن أولن كالت ألن دي كتل نيت الله وقد حرمها آه، حرامان على نفسها فوما بلما لا كالولا فإذا غشيها نان ناتي لا في وجبت عليه كفارة كالكفارة كالوية أمدانينا كالكفارة كال ثم أتى بمسير ابن مقرن أنا رم ابن مقرن المسيرة لنا كالآيانات ويمكن أسكينا أن يكون السبب شرب الأسل أسكينا كما فرد اللي لك ولا أصاب النار وهو الذي وقع في البخاري البخاري ولا ما أدري من تاريخ هشام أن بن جريج ابن جريج قال فيه شربت اللي رمي inde zeinabu nti jasi zeinabu yan falan auda lahum nte liyo on toon min na oto o kada halafto gan kala fala tukabirni bisalka adan biri bizar bisalka adan kana fo da أول فنا دان لا كنا وإذا كان كذا نابون فلم يبقى في المسألة إسكال سان مسألة إسكال وتجاك سوى تجي ولا فرق بين الرجال والأسر في الحكم جم مسلم ولا ليولم بأرو كيدي ولا كارولا دفن تجي لأن تهدم الرجال كارك جم مسلم حرام يكون هذا كفر كيف ما كان كلا يعين بمنزلة تحريم ما بيفون الحرام يدلالدو لو كلا كمان دون شابه كامل نيكو تسمي شو من يا حرام ولا يكو تقدم لي يا حرام يكال i be kalol la ka tila i ye wo kontina domo la oɗo aɗa joom mum sofuna ɓe kala olla kada e continue en lañoyala wa amma en foratna na naga a ah, frade da kon nin ko anna ayrala okkude ko soodo okkudulla ayole mo e eh, soodu maydade e eh, saati be katola okkudulla saati bi saati e eh, qurane hiya assabi kada nin ko wala folo da ala ayre tahdam soodo tahdam na ayo ñaɗo wala mo soodu mayda folo jiida soodo tahdam ñaa foya tamnoje ha en aɗo fasira ñafula da tarrala kala awwala na wani mbiɗan men no fasira ñafula soto ñamen aɗum ma fo so ñafulo do kilon ayya kona taharimo do harami an do ɓe kiran fi soto taharim soto harami soto taharimu do ɓe manan hafa a ye kalle kalle ka do wasani fulan jan ya fulan jan ka ya fulan jan an ta kuna ayatul okodo sor ma da ayu be kala ghayr mutan na dulal na so do man amma fo kila wa be mulu be la wa anna qawla ta'ala ala ko haladina amna la tu harmo atul mul man la ala kana haram yan doge sor okodo sor ma da ayatan sen warula la ta khul fi bi adadin no kono bina ka lo ala qawl man qala bi zata min al usulina usulanna lakum wa kamen yofo wa anna zakatu mala ya bukafil qadad ma yunzar fihi ولا كيدي ولا كارا رحم فين تجيب رجي جيب تامن تجي ولا يكون المحتاج ولا أدلة متعلق ورمما كابا كلا دلوات دندلا سر لدا بتمر دلا سر دليل وبرد والله تعالى أعلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر o sababu hmm. al sababu al wacce amin a kan kalan nan kalan biro aha alahu ba kausa barki nin kalan bi nyala anin koyan bi nyala anin wakilin bi nyala anin susun dunya kalan kalan biro na fo sare biya baraga imam alaba na fo sare biya baraga alaba aliya sabale aliya wakili aliya sabale aliya wakili aha aha burin sunno fere de anan bidan fere sunna idafiya ne sunna haƙƙi haqiqiya fere oɗumo sanja sulejo yal kon ɗon forumo be olan mbi walati ala baraka betenon